الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tofatul hukam na alƙabi abubakar al'asimi a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da shida kuma za mu tashi faslun fi bai il usul fasalin da ke bayani akan cinikin usul wato su ne gonakai da filaye da gidaje da shaguna da kamfanoni da gidajen mai da hotel-hotel da bishiyoyi da tsirai da sauransu wannan fabin zai bayani akan abubuwan da ke da alaka da sai da wa'innan abubuwa yake albay'u fil usuli jaza mutlaka. إلا بشرط في البيوع متقى بأبر الأثمان والآجال ممن له تصرف في المال وجائز أن يشترى الهواء لأن يقام معه البناء وما على الجزاف والتكسير يباء مفسوقا لدى الجمهور وآبر من زرع نوم شجر لبائع إلا بشرط المشتري ولا يسوق باشتراء بعضه وإن جرى فلا غنى عن نقضه وخير ما قدر للمبتاء بنفس عقده بلا نزاع ولا يجوز شرطه للبائع والبيع مبسوق به في الواقع وفي الثمار عقدها الإبار وزر أن تدركه أن تدركه الأبصار كذا قليب العرب للمبتاع دون اشتراته في الابتياع والماء إن كان يزيد ويكل فبيعه لجاله ليس يحي البيع تنكي wato sayarwa ko saya fil usuli abin da ya shafi gonakai da gidaje da filaye jaza ya halatta mutlakan su babu kaidi wato bi misliha aw bi ghairi misliha ko ka bada gona a baka gona ka bada gida a baka gida ka bada fili a baka fili ka bada shago a baka shago ko kuma ka siya da wani abu daban ka ba da kuɗi a baka gona ko fili ko shago ko ka ba da mota a baka fili ko a baka gida ko shago wata ko zai zama da kadara da kadara ko ita kanta kadaran da irinta ko da wata kadaran ko da kuɗi duk ya halatta shine ma'anan mutlaqat wato saki babu kaidi illa bi shartin sai dai da sharadi muttaqan abun kiyayewa fil buyu'i a cikin cinikayya wato sai dai in a wajen wato kulla cinikin an kawo wani sharaɗi wanda ya saba wa shari'a wannan cinikin da inganta ba wannan facitan sharaɗin da ya saba wa alkur'ani da hadisi shine lalata cinikin ba wai asalin siyarwan ya zama ya zama haramun ba ne yanzu za ku yi mamaki don sai halatta a sai da fili ko ko ya halatta a sai da gona kamar wani abu ne ma da bai kamata a faɗa ba ko da fili da gona nawa ne ba na Allah ba ne shi asalin wanda ya fara siyarwa ai ba sai yayi ba ya je ne ya sara kawai ya yanka ne ya shata kawai yake nan na gani shike nan ya siyar wannan ya siyar wannan ya siyar wannan to ba za a ci kayan Allah bane ya za ka kaje ka sayar tunda har wanda ya je ya gyara ya zama nasa to kuma zai iya me zai iya siyarwa shi sa ake babi guda a littattafin babu ihya'ul mawad wato wurin da ya zama jeje kai kuma ka je ka raya shi in ka je ka sassa ka sare bishiyoyi ka gyaggyara wurin shi kenan ya zama naka kawai idan yin hukuma ne ta shata ta ce ba ta yadda wani ya taɓa nan ba to nan kuma sai da izinin hukuma da shi yasa ce maka ya halatta ka sai da gonarka mana ko da zuwa ka yi ka gyara ta a jeji kawai jejin Allah babu wani wanda ya baka ita ba sai ya kai ba ba baka aka yi ba kawai kayan Allah ne ka ɗauka kuma ya halatta ka je ka sayar to haka sauran filaye da sauransu wanda gwamnati za ta baka kyauta ko kuma ka je ka yanka ma ya zama naka in a inda halatta ka je ka yanka ne ka kaga matsala ta farko kenan ya halatta a sai da wa'annan kadarorin sannan matsala ta biyu ana sai da su mutlakan saki babu kaidi da kowace irin kadara da ta halatta a saya da ita ko a yi canji da ita kar ka ɗauka cewa ciniki sai ka ba da kuɗi ka kadara shi ne ciniki a'a in ka ba da kadara ka kaji kadara ma sunan sa ciniki ina da fili kana da fili sai sai mu yi canji ka ɗau fili na ɗau filin ka shikenan mu yi ciniki ne sai mu rubuta agreement kawai ina da gona kana da gona ina da gida kana da gida ina da shago kana da shago baka shago na ka karbi ka karbi shago na me kuke cewa abun ma wai ba kakara ba kakara ga ai in baka in kara maka shine kakara hand to hand ne ki to ki ake cewa ne ko menene na'am ka ba da makulli a baka ki da ki kenan ina da shago ka da shago in baka makulli ka ba makulli ko naira ɗaya ba zan cika maka ba ka babu kakara a ciki kenan to kaga wannan ki da ki shi ma ya halatta kuma ciniki ne ba dole sai na siya da kuɗi ba duk da cewa galibi duk abin da za a siya da kuɗi ake siya ba da kadara ba amma ya halatta a siya da kadara su kansu kuɗin ma in sun ji in ka je da su wata kasan sun zama kadara kawai yanzu ka dauki naira ka je da ita wa zai karbe ta kun saudiya ta zama kadara kawai galibi kar ma saudiya za ka samu mutanen mu za su iya maka canji amma in ka je da ita wani wuri kawai ta zama kadara sai dai ka dawo gida ka iya kashe ta ba wanda zai karɓe ta a can to ya halatta a sayar da irin wannan kadaran ko kuma da wata kadaran daban ko kuma da wani abu daban saboda ya ce matuƙar ba a sa sharaɗi wanda zai haramta cinikin ba in ko aka sa sharaɗi na haramun to yana lalata ciniki ni irin wannan karatun a baya ma ya ƙara maimaita shi ko a filaye ko a gidaje ko a mene in dai an sa sharaɗi na haramun to zai iya lalata ciniki wannan kuma saboda manzala sun ce almuslimuna ala shurutihim illa a ahalla haraman aw harrama halal musulmi suna nan akan sharaɗin sai dai sharaɗin da ya haramta halal ko ya halatta haramun kaga idan aka ce an sayar maka amma sharadi kai gidan giya a wajen kuma sai kai da wannan sharadin wannan ko baka da iko sai kai gidan giya shikenan cinikin ya lalace don wannan cinikin zai kai ka zuwa ga aikata abun da yake na haram haka nan manzo sun ce kullu shar'in laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shar'in shar'in da ya saba wa Allah to wannan sharadin bacecce ne ko da ya kai sharadi ɗari. in ya saba wa littafin Allah ya saba wa alqur'ani muka ce sai dai sharaɗin da kana iya jefar da shi ya haramta maka halal amma shirme ne kana iya jefar da shi ke aiki da abu wannan mun yi mun yi misalin sa kaman ka sai bawa amma sai a ce maka sharaɗi ka yanta bawa ka ce shi ka yanta shi sharaɗin su ce su suke da shugabancin sa wanda kai ka dawo da su sai a ce ka ta musu ka sayan amma shugabancin naka ne saboda wannan sharaɗin ya sabawa littafin Allah ko ka sai a sayar maka da mota amma a ce ba za ka hauta ba sai ka je ka kama hawan kayan ka kawai ya zama shirme duk abin da za a sharɗanta maka wanda yake na haramun kuma baka da ikon da zaka iya ture shi to ya lalata wannan ciniki ina ka ce illa bi fil buyu'i muttaqa sai dai shuruɗan da muttaqa ake kiyayewa fil buyu'i a cikin a cikin ciniki so sai ce bi abru bil asmani wal ajali liman lahu tasarrufun fil mali bi abru bil asmani da nau'i nau'i na kuɗi al'adrub jam'u barbin wa huwa nau'u kaji anwa'il asmani da nau'i na kuɗaɗe al'asmani kuma jam'u samani shine kuɗi wal ajali da ajalulluka zuwa lokaci kaza ko gajerin ajali ko mai nisa mimman lahu tasarrufun fil mali kuma wanda zai siyan ko zai siyar din ya zama yana da tasarrufi a dukiya ya halatta ya sarrafa dukiyarsa ba yaro ne karami ba ba mahaukaci ba da aka ce bi abrubil asmani da nau'o'i na kuɗi ko kuma mu ce abun sayarwa ko abun sayan abu da shi don a saman ba dole sai ya zama kuɗi ba wani abun da zaka sayi wani abu da shi sunansa saman ko da wata kadara ne ko motar ka zaka bayar ka karbi shago to motar ta zama saman shagon kuma musman abun kuɗi to ko dai ya zama kuɗi ko ya zama kadara kuma kuɗaɗen ma ga su kala kala ko ya zama naira ya halatta ka siya da naira ya da ka saya da sefa ya da ka saya da riyal ya da ka saya da dala kudin amerika ko da pound kudin ingila ko euro duk irin kudin da ake kashewa ya halatta ka saya da shi babu wani matsala babu wanda ya hana ko kuma ya zamana wato kadara ne urud ne kaman mota zaka bayar ko wani za zaka bayar ko gida ko za zaka bayar a baka riga ko a baka shadda yaji goma ka ba da agogo a baka hula duka ya halatta ka ba da fit a baka wani abu daban duk abin da za ka bayar a baka wani abu ta wannan sunan saman ka sai wani abu da shi ya zama abin sayan kaya kuma ya halatta ko da rigunan ka ne da kake sawa ka bayar a baka babur ka hau ya halatta kinan ba a ware wani abu wanda aka ce ba za a sai kaya da shi ba ko ba za a sai gona ko gida da shi ba sai dai in wannan abun haramun ne kaga ba za ka bada giya ka karbi wani abu ba haramun ne kuma inda ba a sai da giya kuma ba a sayan wani abu da giya haka nan mushi haramun ne ka sai da mushi to haramun ne kuma ka bada mushi a baka wani abu ka sai wani abu da mushi haka nan gunki haramun ne ka sai gunki to haramun ne ma ka sai wani abu da gunki ka bada gunki a baka ba a baka wani abu saboda haka duk abun da yake na halal ana iya sayan abu da shi irin su abinci ka ba da buhun masara guda biyu a baka buhun taki ɗaya ya halatta ko kuma dabba ka ba da rago a baka gida ko ka ba da rago a baka abinci ita ya halatta ko ka ba da kuɗi a hannu ko kuma ya zama zuwa ga wani ajali Shi ne bi abru bil asmani wal ajali da ajaloli wato ya halatta ka sayi gida ko fili ko gona kuɗi a hannu ya halatta kuma ka saya bashi ba bashi halal ne malamai duk sun ijimai a kansa ba bashi haram ne in ka an haramta to an shigo da wani abu na haramun ne a cikin ba bashi sai ya haramta shi to shi ajalin ko na kusa ko na nesa ko na kusa ko na nesa a ce an yi ajali zuwa kwana abin nan kwana sati ɗaya ko sati biyu ko shekara ɗaya ko shekara biyu ya halatta kaga wannan kusa ne to ko da ma na nesa ne ka tsira mutum gida bayan shekara goma ya biya ka ka tsira mutum fili ko gona sai bayan shekara ashirin ya biya ka malamai suka ce halatta sun yauce ashirin din ne fa akwai abun dubawa abdurrahman bin qasim ya ce ya karanta ajali na gida ya zama shekara ashirin ya ce ke so haka ba ya ce amma bi zai ɓace tunikin bayan an yi shekara ashirin ɗin za ta zo ai ta yi nisa ka amma dai ba zai bata cinikin ba yake amma idan an yi ajali shekara saba'in za a biya ka sirwa mutum gida ko fili wasu bayan shekara saba'in ya biya ka yake walla zai bata wannan cinikin to sai bayan ya mutu kenan zai biya ka ko shekara saba'in shi za ka shekara saba'in kaga wannan akwai bata lokaci a ciki kawai dai ya rike maka kayanka kawai yana amfani da shi kuma abin ƙila ya canja zuwa wannan lokacin ko ka tafi ka mutu a yi ta rikici yanzu idan ka ba ka sai gidan mutum ko ka sai filin mutum ajali shekara saba'in shekara saba'in ya yi gini a kai yana ta amfani kafin shekara saba'in sai ka mutu sai ‘ya'yansa sai suka zo suka ce gidan babanmu ya sayar masa wannan filin bai biya sai suka san da wannan maganan ba tun da aka haife su su sun san filin babansu ne su san da maganan ba shi kaga rikici zai iya zai iya shigowa zai iya shigowa shi sa ajalin in yi nisa sosai wasu malayin masu kaci cinikin ya ɓaci kawai cinikin ya ɓaci shi ne aka yi misali da shekara saba'in da waye zai kai shekara saba'in da mutum da wani kuma kana shekara nawa kai wannan cinikin yanzu mutum za ka yadda ya zo ya sayi gonarka ko filinka ko gidanka ya ce bayan shekara talatin zan biya ka ka ba shi kyauta mana kawai ka huta ma kawai bayan shekara talatin ba me za ka yi da su bayan shekara talatin idan ya siya yau miliyan ɗaya ne bayan shekara talatin sai biya ka to Allah nawa za ka ci miliyan ɗin nan ta dawo kamar dubu goma ke da wannan lokaci yanzu abin da aka sai da shi shekara talatin da ta wuce aka ce wai a wannan kuɗin za a biya yanzu to Allah ne nawa kuɗin zai zama ka ga yin dubu ɗari ne yanzu bai wuce imanta bai wuce me bai wuce bai wuce dubu goma ba yanzu saboda haka bai zai kai ba aka bai wuce dubu goma da ba ko dubu ɗaya da ba to shi yasa wasu malayan suka ce in dai an sa dogon ajali da ya wuce gona da iri to kawai ma cinikin a bata shi kawai wannan wasan yara ne kawai wasan yara ne da cewa babu hujja mai karfi akan wannan abun amma dai akwai abun abun dubawa a ciki kila zai haddasa rikici a nan gaba shi yasa suka ce ban da ajali wanda yake dogo da ya wuce gona da iri amma shekara ashirin suka ce ya halatta za ta zo to sharaɗi na biyu na cinikin wanda zai sayar maka da gida zai siya a wajenka ko fili ko shago ko gona ya zama min mallahu tasarrufun fil mali ya zama dama a shari'ance ya halatta ya jiddu ya dukiya ya halatta ya siya ya siyar wato kar ya zama yaro karami kar ya zama kuma mahaukaci kar ya zama sakuhu wawa wato kar ya zama mahjuri wanda aka riga aka masa hajaru aka masa kunkumi a dukiyansa idan yaro ne karami yana da dukiya yana da gona misali a ce ya gaje ta ko fili ko gida bai balaga ba dan shekara goma ko sha ɗaya sai ka je ka same ka ce nawa za ka sayar min da gidan kan nan wanda ka gada sai ku ciniki sai wannan cinikin bai yi ba sai wannan wayo kawai kake son kamar sa. kila ma bai kamata ya sayar da gidan ba ba da hankalin da zai gane ya kamata ya sayar ko bai sayar ba sannan na biyu za ka bugi hancinsa bai san kiman gidan ma to kaga wannan mahajuri ne a dukiyarsa hakan ya zama ko kuɗinsa da ya gada miliyan uku ya zo ya ce zai sai shagonka sai zo ya siya nan ma wannan cinikin bai yi ba wannan cinikin bai yi ba amma in waliyinsa ne zai sayar masa ko ya siya? wani wanda yake karkashinsa ya ga ya kamata a sai filin na a siya masa gida a dinga ba da haya kaga gidan na nan kuma ana samun kuɗin haya biya masa kuɗin makaranta da sutura da sauransu kaga wannan abu ne mai kyau ko kuma ga kuɗi ne ya gada za a je a siya masa fili ko gona waliyinsa zai siya masa kaga shi ba za a bugi hancinsa ba ba za a buga ma dai ba mai muni ba kuma ya san abin da yake mai kyau da mara kyau wannan ya halatta amma shi akan kansa da zai ba to haka nan mahaukaci ba a sayan gida ko fili a wajen mahaukaci kuma ba a sayar masa haka nan sahuhu wato wawa wanda bai san an bugi hancinsa ko daidai siya ko ba daidai ba bai sani ba ba bai iya lissafi ba shi ma ba a ba a sayan gidansa sai dai in waliyinsa ne zai sayar kenan sai mutum ya zama baligun rashidun baligun rashidun baligi kuma mai wayo wato baligi ba yaro ba rashidun ko ba mahaukaci ba ba wanda wauta ta kai matuƙa ba shine rashidi to wannan shine wanda ake sayan filaye da gidaje wato a wurinsa yake wa ja'izun an yushtara al-hawa'u li an yuqama ma'ahu al-bina'u wa ja'izun ya halatta an yushtara al-hawa'u al-isari li an yuqama al-bina'u domin a tsaye da gini ma a tare da shi ya halatta sai sarari kun san sarari kuwa ba fa fili ba ba fa fili ba wato kai kana da fili kai gida kai beni kai cikin sai ka sayar wani saman sararin saman sai ka sayar masa yayi gini a sama kaga ba ƙasa ka sayar masa ba ai saman ginin ka ka sayar masa to ya halatta kuma ya halatta ka sai da saman sararin gidanka ko filinka saman sararin wato ka sai da filin amma iya abin da ka sayar zuwa inda mutum zai dakin ne kawai ya gini ya dakin to sai ka sayar wa wani kuma kaman a cikin ta ɗari inda shi ma zai yi gidansa ya dakin to tun kafin ya gida ya dakin ɗin ka ka zai wasu dama mita kaza ne to can saman ma sai ka je ka sake tsirwa wani ya halatta can zaman ba sararin dama na tsirwa zai zo mita ɗari biyu to kai kuma daga mita ɗari biyun sai yin sama na sayar maka mita ɗari ka biya kaza wani ma in ya zo to kai kuma daga wannan zuwa can saman daga inda na tsirwa amru kai kuma na sayar maka mita ɗari biyu kai ma ya halatta zai iya siya amma da sharaɗin a faɗi irin jinin da za a yi a filin gini ne mai ɗaukan beni wanda bai ɗau beni ba kaga wanda bai ɗau beni ba ka sayar ba da ka sayar wa wannan sararin zai yi beni ne ga irin ginin da zai yi zai dakin sannan shi kuma wancan zai zo ya tsora a kan nasa wancan ma zai tsora a kan nasa ya halatta saboda idan ka mallaki wato fili ka mallaki saman filin har zuwa can can sama sannan ka mallaki ƙasan filin kuma har zuwa can can ƙasa in kana so ma in kai gidanka za ka iya sai da karkashin ƙasan eh kana da fili to nawa zan sayar maka karkashin ƙasa mita ɗari sai ka tona sai a tona tona karkashin ƙasa ya gini ya ɗago gini ita ta ƙasa zai shiga in ya zo lebur ɗin ƙasa sandan ƙasa inda ake takawa ka kuma sai kai ginin ka ɗaga sama daga saman gidanka ba ana gidan ƙasa ba ya halatta ka sayar dalili akan wannan hadisin manzala ta suma na Bukhari da Muslim manzo sama ya ce man zalama qida shibri min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i ardi duk wanda ya zalunci wani taki ɗaya na ƙasa ranar alkiyama za a dinga nadi ƙasan har zuwa ƙasan bakwai a nada masa sa wato in ka zalunci mutum fili taki ɗaya a sai ka zalunce shi har zuwa ƙasan bakwai ne za a yi ta tono har ƙasan bakwai duk nasa ne ka zalunce shi tun ka hana shi amfani da wurin to sai a rataya ma shi ranar alkiyama ga ƙarshen kasan nasa ne ba ka saman ma kuma nasa ne tun ne mallaki can azama inda ba a gani ballanta na kuma inda ana gani kuma ka sai a samu beni hawa goma ka sai yawar wannan hawa ɗaya wannan hawa ɗaya mutum goma ma wanda ya nasa wanda ya tsora wanda ya nasa har zuwa ƙarshen kowa da farashin sa ko na kasance zai dan fito da dan bi masa ya bi masa haka haka yana ta sauki to ya halatta saboda wannan hadisi da na faɗa ko malamai duk sun yi tifaki akan wannan domin inda za a ce iya kasan kai ka mallaka to da sai a ce idan ka sai fili bai halatta kai gidan sama ba a lokacin da ka zo sayan baka ce to hadda sararin nan fa eh na ka sayar min fili piloti wato 100 by 100 ko to ai baka ce hadda sararin sama ba kuma baka faɗi iya tsawon ginin da zaka yi ba saboda bai saboda in ka sai filin ka sai har zuwa gajimare in zaka iya tabawa har kan saman gajimare in kana so ka saya kuma kasan ba a iyakan iya inda zaka tona kai condition ɗinka wani daga dama ka to da kaman daki ka rufe ko kai gidan ƙasa duka naka ne ba wanda zai ce maka in ka sai fili za ka yi gidan ƙasa wani zai ce maka ita ba ko gwamnati ba ce zai kana ka ba haka yanzu za ka yi gidan sama kaga a sai ka mallaki ƙasan kuma ka mallaki kalan mallaki sama wani sai beni wani kuma ya gidan ƙasa kawai wani beni hawa biyu wani kawai hawa goma ma wani hawa ashirin ma wani hawa ɗari ma ya halatta babu wani matsala a ciki to wannan ko fili ko gona ko gida in ka saya duk ka mallaki saman da karkashin da karkashin kasan gaba daya sai yace me wa ma alal juzafi wat takfiri yuba'u mafsukun lada jumhuri wa ma yuba'u duk abin da ake sayarwa alal jizafi ko juzafi wato a bisa zubo shi ba auna shi ake ba ba gwada shi ake yi ba haka kawai a zubi aka sayar maka wat takfiri. kuma a haɗa shi da wanda za a siyar tare da aunawa tare da auna shi ana sai da shi zubo kuma sai a haɗa cinikin da wani ciniki wanda za a auna to mafsukun abun batawa ne ladar jumhuri a wajen mafi yawan malamai sai ciniki ya baci dan sayar maka wasu su misalin su dan sayar maka gona ta wannan ko fili na wannan a bisa kai kuma ka sayar min filinka in mita ɗaya dubu goma in mita ɗaya dubu goma sai a zo a auna iya inda ya tsaya aka ce haramun ne saboda ai wancan ba a gwada ba wannan kuma an zo an zo an gwada kila yadda zai tsammani wancan zai kai mita kaza kuma kila ba haka bane ba za a cinikin mita mita a haɗa da wanda ba a cinikin wato abun nan mita mita sama suka ce bai halatta ba saboda mai suka ce suna ga akwai gari ko dai a sai da shi zubo zubo ko kuma a auna gaba ɗaya wannan filin nawa za ka saye shi kawai ba sai an gwada ba ka je ka zagaya ka zagaya ai ka gani da idonka ka sai a sayar maka shi wannan filin ma a zagaya a zagaya a sayar min ka sayar min naka na sayar maka na sayar maka nawa ko kuma duka a gwada fili na kowane mita ɗaya kaza ko kowane zira'i ɗaya ko kowane taku ɗaya kaza kai ma naka kowane taku ɗaya ya zama wato ainihin kaza suka ce wannan ya halatta amma wannan zubo wannan kuma a sayar maka da aunawa suka ce wato ainihin bai halatta ba ni in sai ka zubo a zube ban auna ba kai kuma ka sai wa ki sharadin ka sai nawa a aune da kaga tunda aka sharadanta ko ta fa'ida da ake nema to kila wancan za a yi zaton zai kai kaza kuma ya zama bai kai kaza ba kaga akwai garari a ciki garari ko a ciniki manzala sallallahu alaihi wa sallam ya hana sai suka ce ba wai sai ƙasa kawai ba ba sai fili kawai ba ko da amfanin gona ne sai zo a zubi masara nan kai kuma naka ka auna kwano ɗari ne mace to ka firmin min da wannan zubon da sharaɗin in sayar maka da nawa wanda aka auna ko zan sayi naka da sharaɗin ka sai nawa amma wannan an auna wannan ba ba auna ba to shi ma suka ce suka ce bai halatta ba saboda ai wanda ba aunan nan ba ba a sanya yake ba kai da kace ka shirɗanta a siyi wanda aka auna kila akwai wata fa'ida da kake tsammani a wanda ba aunan ba to kuma zai iya zama sabani yanda ka sani aka ce kirari ya shiga amma inda kawai na zo in sai wanda ba aunan ba ne kawai ba matsala ce ko kai ka sai na wanda aka auna ni ma sai naka wanda aka auna kai ka sai na wanda ba auna ba ni sai naka wanda ba ba auna ba suka ce babu matsala a ciki babu matsala to sai aka yi misali kuma na cinikin fili da kuma amfanin gona wanda aka auna ni dan sayar maka da fili na ba sai an gwada ba nawa za ka saye shi miliyan biyu duk za ka sayar min da ka buhu goma kowane buhu ɗaya dubu sha biyar biyar haka ya halatta me yasa saboda asalin masara dama a auna ta ne kafin a sayar a san buhu nawa ne ko kano nawa ne shi kuma fili asali a sai da shi a haka ne ba wai sai an gwada kowane fili ɗaya ko kowane zira'i ɗaya ko kowane mita ɗaya nawa bane saboda haka wannan an sai shi sa akan asalinsa wannan kuma an sai shi a aunawa akan asalinsa suka ce to abin da zai hana dama cikin ya halatta shine a samu sabanin asali shi wannan ana sai da shi ba a gwada ba sai aka ce to za a gwada a sai da shi wannan kuma sai an gwada za a sai sai aka ce to ba za a gwada ba a sai da shi zubo masara a sayar maka zubo fili kuma a auna suka ce ba za a yi haka ba kawai ya saba wa asalinsa so da haɗawan illan da ta sa aka hana haɗawan shine ya yi zama ya saba wa asalinsa da dama a ƙa'ida sai an san wanda ake aunawa sai an san kwano nawa ne ko kuma buhu nawa ne kafin a sayar maka to sai aka ce a yi shi zubo kuma da wani wanda shi kuma za a auna to kaga in ana son a daidaita ne ma daidaitawa bai zai yiwu ba duk da cewa kowanne daban-daban za a yi za a yi cikin akwai gadari don akwai abin da aka aka hango wato shi sa ba a sai da zubo da zubo wajen jinsin sa iri daya a nan wake na a zube a nan ga ka a zube a nan ba mu san adadin sa ba sai mu ce to mu canji ka zauna wani zauna ka to haramun ne saboda riba za ta iya shiga ciki don wake da wake sai ya zama mitilan da mitilin sai ya zama daidai wa daida sai in auna nawa kwano goma naka kwano goma wannan mun san daidai wa daida ne amma in akwai shakka zai zama daidai wa daida ko ba zai zama daidai wa daida ba ba ta shi ne shine kaidan ashakku fi sharqi mani'un min tarattubil mashru' shakka a sharadi yana hana tabbatan abin da aka sharadanta abin da shi don shi sharadin sai da amfanin gona wanda iri zai zama daidai wa daida yanzu an yi shakka zai yi daidai wa daidan ko ba zai ba to ya bata wannan cikin gaba da riba za ta shiga ciki wancan ma suka ce akwai garari inda ma ka sharɗanta don ko ka samu wata fa'ida to ba a san fa'idan da ka samu ba an ga ya shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ibn rushd al-jadd bi muqaddimat al-mumahhadat a cikin littafin sa na muqaddima da yace wal juzafu مما أصله أن يباع a كالأرضين لا يجوز بيعه مع المكيل منه باتفاق yace kaga abu abin da ake sayarwa a zube kaman kasa wanda asalinsa dama a sai da shi ba tare da an auna amma a lissafin duk yadi ɗaya ga abin da za a sayar maka ba to ba halatta a sai da shi da wanda aka auna a ce ta sai wannan wannan kuma da sharaɗin ka sai da wannan shi kuma wanda aka auna ita ba halatta saboda akwai garari da zai shiga a ciki ko malamai sun ittifaqi wato ainihin akan wannan saboda ɗayan su ya saba wa asali shine ɗayan an auna shi ɗayan kuma yana nan kan asalinsa ba a auna ba Yake wa abirun min zar'i naw min shajari in illa bi shartil mushtari wa ba wa abirun abun yi wakilili abun yi wakilili min zar'in na shuka aw min shajari ko na bishiya to li in na wanda ya sai gonan ne illa bi shartil mushtari sai dai idan mai siyan ya shartanta wato dan itacen ya zama nasa abin da ake cewa kilili kaninsa jibino ake wa amma nan ya shiga kowane abu amma kowane abu da irin kililinsa kililin shi shine a barbari ta macin jibino da namijin shi ne idan ya fara 'ya'ya a tsin koreshin wannan a zo a rataya masa a jikin a tsin koreshin namijin a zo a rataya a nonon wato jibino na mace to in an rataya din sai kaga 'ya'yan sun girma wannan shine an masa a aure kenan wannan shine kilili manzala sassuma ya zo ya samu a madina larabawa suna yi yace me yasa kuke yi suka ce ai idan ba a yi wannan auren ba ƴaƴan ba sa girma sai su yonko ne haka ba za su girma ba sai kai ku daina in Allah ya kaddara zai girma zai girma sai ya hana su ya hana su kawai sai a wannan shekaran sai dibino ya ki sai dinga wa kawai sai ya zama bai yi ba manzala sun ya ga cewa dibino bai yi ba sai ya ce kai ku je ku yi kiyan abubuwan ko antum a tarabi umuri duniya kun kun fi sanin al'amuran duniyanku ku kuje ku ta kililin ku kawai kuje ku ta yi kaga duk dabarun da zaka yi amfanin gonan kai kyau to shari'a babu ruwanta sai zaka rika ta wani abu na haramun da ta haramta ko ka sa taki ka je kai noman ka ka dan jajjara ka je kai hudan ka kai hairo ka jujjuya duk abin da kake so ka gyara antum alama bi umuri dunyakum ko ka fi sanin al'amuran duniyanku ku duk dabarun da zaka yi na kasuwanci ka inganta kasuwancin ka in je ba ka saba shari'a ba to shari'a ba za ta taimaka wani abu ba nan da aka zo aka kililin kuma sai aka samu 'ya'yan ƴaƴan dibinon suka girma wannan shi ake cewa kilili idan dibino ne idan kuma ya zama na sauran 'ya'yan itatuwa ne shine dan itacen ya fito kawai don shi ko ba masa aure ba zai girma kamar mangoro irin su lemo su goba su ayaba da sauransu da ya fito kawai shikenan an masa kilili idan kuma tsirrai ne wanda ake shukawa kamar masara gero dawa wake to kawai da zaran ya tsiro kawai ya zama ya zama kililinsa idan aka yi idan ya yi wannan sai ka zo ka sayi dibino ɗan itacen dibino kuma an riga an masa kilili wato 'ya'yan sun fito har an masa aure to idan ka sayi itacen dibino ɗin, to wannan 'ya'yan itacen ba naka ne na wanda ya sayar maka shine ma'ana wannan karatu idan ka sayi gona an yi shuka har shukan ta fito wannan shukan ba naka bane na wanda ya sayar maka gonan ne amma in shukan bai fito ba to shukan naka ne sai ka jira kawai ya fito ka ci gaba da ka ci gaba da noma idan ka sai bishiyan mangoro ƴaƴan sun riga sun fito to bishiyan taka ne amma ƴaƴan mangoron ba naka ba ne na wanda ya sayar maka bishiyan ne amma in irin ya fara fure ƴaƴan za su fito nan alamun lokaci ya ka zo ka siya lokacin ƴaƴan ba su fito ba to da bishiyar da 'ya'yan duka naka ne shi mai gona mai itatuwan ko mai lambun bai da wannan abu shi ne ma'anan wannan karatu to shi ne ma ya ce wa abirun ana yana nufin ma'aburun wannan min babi itilaqi ismil fa'ili bi iradati ismil maf'ul wa abirun asalin abirun bai yin kilili amma nan abun yi wa kilili ake nufi shine ma'aburun kaman da'il makarima la tarhal li bughyatiha fa innaka waqsu fa abin nan faqad fa innaka na'imun kasi karka nemi karka je kai sana'a ka zauna zaka ci kasha ana nufin za a ciyar da kai za a za a sha da kai to sai aka faɗi ta'imun ana nufin mad'umun aka faɗi kasin ana nufin makasun to nan ma abirun ana nufin ma'aburun wannan majazi ne a ilimin a ilimin balaga ina cikin majazul mursal to abirun ma'aburun ake nufi ma'aburun min az-zar'i duk shukan da aka masa kili in dino ne an masa aure idan abun nan ne mai sunansa ya sauran 'ya'yan itatuwa ne sun fito idan gona ce an yi shuka shuka har ya tsiro to sai aka sayarwa da wani gonan to sai ce liba'in na mai sayarwa ne illa bi sharqil mushtari sai dai idan wanda ya sayan ya sharɗanta cewa ba dan sai gonan nan amma dan itacen nan duk da ya fito ya girma duk da shukan nan ta fito duk da jijinon nan an masa aure ya'yan suna girma to nawa ne fa su ya da sharadi cewa nawa ne ya halatta ya zama nasa a lokacin in an yi cinikin ya zama nasa saboda ya sharkanta almuslimuna ala shuruɗihim musulmai suna kan wato sharaɗinsu. su to dalili akan wannan shine hadisin bukhari da muslim manzala ta sama ce manita anakhalan ba'da an tu'abbar فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع duk wanda ya sai da dibinai bishiyan dibino na kenan kan bishiyoyin dibino to ƴaƴan bayan an masa kilili wato an masa aure ƴaƴan suna girma to ƴaƴan na wanda ya sai da dibinon ne sai dai idan wanda ya sayan yayi sharadi ya ce hadda ƴaƴan to sai a bar masa hadda ƴaƴan bayan ya saya wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi to kaga wannan ita ce ita ce ka'idan kenan to da haka in yaya sun fito in gona ce kuma shukan ya fito shine yace min zar'i naumin shajari kaga in zar'un ne dama a gona ne ake yi idan bishiya ne kuma 'ya'yan itatuwan ake nufi to shikenan in ya riga gona ce ga ta nan har amfanin gona ya tsiro aka sayar maka ko amfanin gonan ba naka bane wanda ya sayar maka ne amma idan bai tsiro ba ko ba riga an yi shuka ba ko an yi ma bai tsiro ba to wannan naka ne in ya tsiro in dai an riga an yi cikin kafin kafin ya tsiro in bino ne kuma mun faɗa ko ya tsiro sai in an masa kilili an masa aure yanda an haɗa namiji da na an ratayawa macen wani ɓangare na bishiyar na namijin yanda zai girma to wannan ya zama na wanda ya sayar in ko ba haka ba ko da ya'yan sun fito ya zama na wato ainihin wanda ya saya ne wanda ya saya shi yake da wannan sai yace wala yasugu bi ishtirati ibabihi wa in jara fala ghinan an ya wala ba ya halatta. la ya yasugu ay la ya Ba ya halatta a yi cinikin bishiya ko a yi cinikin gona bi ibabihi da shirɗanta wani bangare na dan itace dan sai gonan amma rabi ya zama nawa rabi ya zama ba naka ba na 'ya'yan itace ko na tsiron aka ce bai halatta ba wa in jara in ko ya gudana aka yi irin wannan cinikin fala babu wadata babu wadatuwa an naka biji daga warware shi sai warware cinikin kawai cinikin ya baci wato ka zo zaka sai gonan mutum bari mu misali da gona zamu fi ganewa zaka sai gonan mutum kuma ya riga ya shuka masara ta fito ai mun ce in ta fito na mai gonan ne ko sai in kai ne ka ta ka sai a hadda wannan masaran sai zama naka yanzu da aka zo sai ce kai rabin masaran ya zama na mai gonan amma rabin ya zama naka aka ce bai halatta ba to abin da ya suka ce bai halatta ba saboda idan ka saya hadda hadda wato masaran da ta fito ko geron da ya fito ko wake ko shinkafa to dama sayan gonan shine asali shi kuma wannan cin ya zama mai bi kuma a tabi'u ta ka'idan kenan wato mai bi yana ɗaukan hukuncin wanda yake bi amma yanzu da za ka zo masara ta fito ya banya tsiro ya fito ka zo ka ce za ka sayi masaran ka ci gaba da kula da ita har ta girma ai haramun ne saboda manzo sama ya haramta sai da ya banya ko ya fara 'ya'ya ma haramun ne sai in 'ya'yan sun yi sun yi ƙarfi in sun yi ƙwari to yanzu inda gona da ka saya ba matsala ka sayi gona tare da tare da amfanin gonan ko da bai yi ya'ya ya yi ƙarfi ba wannan halal ne domin siyan gonan shine asali shine ma'anan attabi'u tabi'u amma yana za ka zo ka sayi amfanin gonan kawai wanda gonan shi kuma za hukuncinsa daban sai mu ce za mu duba idan masaran nan da ta fito kake son ka saye ta tana tana tana kara shanunka za ka zo ka sa a ciki su cinye ne ko kuma za ka ci gaba da nomawa har ka har ka girbe idan shanunka za ka zo ka sa a cikin su cinye su mutum ka saya kar ma ni ka saya su zo su cinye su ba ya halatta amma idan za ka ci gaba da nomawa ne har basaran ta yi goyo ka girbe ka tura buhuna sai mutum haramun ne ba a sai da banya ko da ma an ta fara yaya in tana ruwa ruwa inda inda za ta samu dan matsala na ruwa ta lalace kenan to ba za ka sayar ba sai ta fara kwari ta inda ko ruwa ya dauke za ta kai labari wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a saida wato abun nan a saida amfanin gona hatta yabdu wa salahu har sai idan furansa ya bayyana har sai idan wato abun nan ɗinsa ya bayyana hadisin abdullahi abdullahi bin umar yake na har rasul ta sama an bai istimari hatta ya yabdu wa salahuha na hal a awal mubta manzo ya hana a sai da ƴaƴan itatuwa har sai sun bura mai manan bura sai sun yi ƙwarin da za a iya ci kuma ya kai labari ko da an bashi sai lalace ba ko da ruwa bai same shi ba in wanda ba na ruwa ba ne kuma ba a tunani wani abu zai zo ya lalata shi ya kai kejin da za a ci ya nuna Ba sai ya kai wannan ko ya kusan nuna yadda zai iya karisa nuna sai a ce ya halatta misalin bura wannan hadisin bukari da wasu, yanzu wanda ya san mangoro akwai yanda yan ɗan itacen mangoro in ya kai in ka ballo shi daga jikin bishiyan ka kawo su gida ka ajiye shi sai nuna ka nuka shi kenan haka nan ayaba ita ma akwai inda za a ballo ta zuwa ajiye ta kuma sai ta bura sai a ce an nuka ta to amma akwai inda yanda ko ka ɗauko inda zai yi ba in a irin wannan ne ba za a sayar ba amma yanda in ka ɗauko ka nuka zai iya bura ka sai da shi to ya halatta idan masara ne kuma ko ka ballo ta ka shanya ta za ta bushe ka zo ka sai ka tura ta buhuna ya halatta amma in bai kai haka ba to bai halatta ba bai halatta ta sayarwa. sai dai da sharaɗin idan kana in masara ne mai ruwa-ruwa kana sayarwa za a falle a je a gasa ko a jiba amma ba a jira yadda za ta yi kwari a tura a buhuna a kai kasuwa a sayar ba ko a kai gida a ci ba in haka ne ba za a ba za a yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana to sai suka ce idan kace za ka sayi gona amma ka sharɗan akwai amfanin gonan ya fito amma ka ta, rabi ya zama naka rabi kuma na mai gona sai a ce to ba yadda ba me yasa saboda ai tun da ka zo ka kasa yanzu nufin ciniki da yake nan na wannan ka ware abun daban ka ware masara daban gona daban ko yanzu rabi nasa rabi naka to ai ba duka da hada ba kenan to kuma in kai in ka sa nufin ya, to daga nan ya lalace don maza ya hana a sai da yabanya ko a sai da amfanin gona kafin ya yi kwari kaga haramun sai ya shigo sai shigo a ciki sai kuma ka maka ka'idan cewa attabi'u idza taqalla akaza ghayra hukmi asli shi mai bi idan ya zama ne yana zaman kansa kuma zai dau hukuncin wanda ba sa ba in za ka sai gona tare da yabanya ya halatta domin yabanya yana jin gona amma in yabanya kawai za ka saya kuma sai ya zama haramun ba za a yadda da wannan ba misalinsa shi ne idan za ka sai saniya tare da ciki ko akuya tare da ciki ko tinkiya tare da ciki ya halatta ko da tabi'un tabi'un shi cikin yana bin uwar ne tunda ya halatta ka sai uwar ai ba za a ce a fede a cire dan kafin ka bayawa ai ya ta zama mushe kenan amma in ka ce kuma za ka sayi uwa za ka sayi cikin banda uwar sannan kuma bai halatta ba ko da mutumin ya yadda cewa na sayar maka dama yankawa zan yi zan yanka in dau uwar kai kuma a baka dan bai halatta ba saboda akwai gari ba a san ɗan ya yake ba ya yanayin da yake a cikin ba sani ba ya halittarsa take babba karami dogo da girma halittarsa ta cika ba ta cika ba duk babu tabbas da shari'a sai ta haramta wannan shine bai wa habla habla bai halatta sai da ciki ba to kuma cikin ciki duk akwai garari a ciki musulunci ya haramta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta lokaci to kai ma tunda manzon sama ya riga ya bada tsari cewa idan za ka sai gona tare da amfanin gonan ya halatta ko da bai kai a da shi ba in yayin itatuwa ne ba su kai a da su ba ka sai bishiyan ya halatta to yanzu kuma ka zo ka ware ka ce wai rabi naka rabi ba naka ba to ka shigar da ka ɗauki wannan abin da zaka siya din na ɗan itacen zaman kansa yake ko na tsurin zaman kansa yake in kuma ya zama yana zaman kansa to akwai dokoki a kansa sai a dauko kuma ya shiga wani babin daban ba wannan ba wannan babin ba na fata an fahimta yace wa ghayru ma ubbira lil mubta'i bi nafsi aqdi bila nihai wa ghayru ma ubbira duk dibinon da ba masa kiliri ba ba masa aure da namiji da mace ba amma ƴaƴan sun fara fitowa to lil mubta'i na wannan wanda ya sai bishiyan dibinon ne bi nafsi aqdi da zaran an kulla cinikin bila ni za'i ba tare da jayayya ba sai zaka ka sayar min da bishiyan dibino nan a dubu goma sai ka ga za akwai yaya amma ko ba riga an masu aure ba sai a ce to duk da yayan ka in yace ban da yayan bai isa ba manzo sama ne ba da ka'ida me dalili saboda wancan hadisi da yake cewa man nakalan ba da an tu'abbar fa samaratuha lil ba'i illa an yashhad al mubta'u duk wanda ya sai ya sai dibino bayan an masa kilili ya'yan itatuwan dibino na wanda ya sayar ne ba na wanda ya sai bishiyan ba sai dai in wanda ya sayar ya sharɗanta to mafhumul mukhalafa na wannan hadisin wata ka'ida ne a usulu shine ya zama in ba a riga an yi kilili ba to na wanda ya siya ne tunda an ce an masa kilili na wanda ya siyar to in ba a yi ba fa na wanda ya siya ne shine ma'anan wannan magana duk wanda ya sayi gona bayan amfanin gonan ya tsiro to amfanin gonan da ya tsiro din na mai gonan ne na wanda ya sai da gonan ne ba wanda ya saya ba to sai a ce to in bai tsiro ba fa sai a ce na wanda ya siya ne daga baya in ya tsiro kun ga wannan ita ce mai ita ce ka'ida ke da samu bishiyoyin da ma ake cin su sau biyu ko sau uku misali ya yi ya'ya an cire kafin yi na biyun sai ka sai da bishiyan to in yi na biyun ba na wanda ya siya ne ba ba na bane ba naka bane wannan shine abin nan shine shine ka'idan mafhumi na wancan hadisi shine dalili akan wannan sai ce wala yajuzu shartuhu lil ba'i wal bai'u mafsuqun bihi fil waqi wala yajuzu bai'uhu baya halatta a saida wannan sharɗu ba halatta a sharɗanta wannan amfanin gonan ko ‘ya'yan itacen lilbayi na wanda ya sayar ɗin walbai utinikin mafsokun an ɓata shi bihi da sabbin sharɗantawa a ba wa wanda ya sayar bayan kuma ba riga an masa kilili ba ko bai riga ya tsiro ba filwaƙi ga wanda ainihin ya abu wato idan ka sai da gonan maza ya ce in 'ya'yan itatuwan sun fito sun yi sun yi bura wato yi tatuwan in sun fito idan dibino ne in an mata kilili ba sun fito idan tsiro ne in ya tsiro an na wanda ya sayar ne sai dai in wanda ya siya ya sharɗanta sai zama nasa in kuma bai riga ya tsiro ba to na wanda wato ainihin ya siya ne sai aka zo cikin gonan an yi shuka amma gonan ba ta fito ba tsiron bai tsiro ba ya aka zo aka yi cinikin gonan amma da sharadin in ya fito na wanda ya da gonan ne aka ce ba yadda da wannan batun ya saba wa ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to da haka babu magana cewa ya zama nasa ne idan ya fito ko in ba a yi kilili ba ya zama ya zama nasa ne in ba riga an yi auren wannan dibinin ba a'a Allah riga ya ba wa wanda ya siyar kuma a nan ba ce illa an yi shari'a hulbayu ba yanzu inda za a ba wa mai siyarwa za a ba shi ‘ya'yan itacen sai aka ce sai dai in wanda ya siya ya A gan ya shirɗanta kan itacen ya zama nasa duk da ya girma ko ya fito ko makamancin wannan to amma inda aka ce mafumin kuma na cewa shi in bai fiton ba na wanda ya siya ne ko in ba riga an kirema na wanda ya siya ne to kuma ba a ce shi kuma sai idan shi wanda ya siyar ya shirɗanta ba ba da dama ya yi wannan ya yi wannan sharadin don su sama riga ya kasa abun kowanne an bashi an bashi nasa sai ya ce abin nan wa fi simari aqdu hal ibaru wa zar'u an tudrikuhu hul absar wa fi simari wato kamar an tambaye shi menene kililin ne ne ta ta'bir din ta'bir shine kilili kamar tambaye sa aka yi menene ta'bir a yayin itace sai wa fi simari a cikin yayin itatuwa aqduha irowansu su fito al'ibaru shine ainihin kidili kaga kidili asalinsa ya keɓanci wato dibino ne shine in ‘ya'yan sun fito a dauko wani ɗan reshe na ɓangaren namiji a zo a kulla da na mace to sauran ‘ya'yan itatuwa ba shine ya zama sun yi ‘ya'ya kawai shine aka doha sun yi kunshi sun fitar da ‘ya'ya wannan shine kililinsu su kuma to sauran itacen in ka sai da bishiyan goba ko bishiyan ayaba ko mangoro ina iya bayan ya fidda 'ya'ya to ya'yan na mai bishiyan ne zan ce tsayar ne kaga fitowansa kenan sai yace wazzar'u in kuma shuka ne an tudrikahu al-absaru ido ya riske shi ido ya ganshi wato in gona ne kuma bayan an yi shuka to a ga wannan shukan idan shukan ya fito kawai to ya zama na mai gonan wanda ya fiyar in bai fito ba kuma ya zama wato ainihin na wanda ya saya Wata wannan bayani ne yake akan abin da ya shafi ta'abiri sai yace kaza qalibul ardi lil mubta'i dun ishtiratihi fil ibtiya'i kaza qalibul ardi haka kuma juya kasa lil mubta'i na wanda ya tsaya na wanda ya sai gona ne kamar huda idan ka zo ka sai gona bayan an mata huda to hudan naka ne kai da ka tsaya dun ishtiratihi fil ibtiya'i ba tare da ma an sharɗanta shi a wajen siyan ba ba dole sai an ma wato idan ka zo ka sai gona sai ka samu mutum ya zo ya yi huɗa kafin ya sayar maka sai ka sai gonan nan dubu ɗari ba zai ce kuma to ka bani kuɗin huɗa na ba kuma ko kuma a tun da na riga na yi huɗa sai na shuka na yi amfani da huɗan kafin wato ainihin in baka gona bai da wannan daman sai idan ya shirɗanta maka lokacin da ya sai da gona zan sayar maka da gona amma tana na riga na yi huda zan yi amfani da wannan hudan in shuka in na gama noma na sai in bika maka gona in an yi da wannan sharadin shi kenan amma in ba a yi da wannan sharadin ba to wannan hudan kai aka yi wa ita kawai hudan taka ce hudan taka ce kun san ma'anan huda ko wani ana maganan gonan bai san ma me ake nufi ba shine a tona kasa a tona a jirkita ta wato na cike dawo sama na kike dawo sama ko da kifa abin nan trota ko kuma da shanu wannan zai sa gonan ta yi ƙarfi tsiron ya kyau to sai zama kan ya sayar maka ya riga ya huce kila yana son ya shuka ne sai bukatar kuɗi ya kama shi to sai ka saya ka saya ba a yi magana akan huda ba yanzu hudan naka ne da ayin ka sai gona ka sai wannan hudan bari muku misali kamar gida mutum ne ka zo za ka ce gida gidansa ka samu ya yi finti kyau ya sa tayis ya yi komai nawa gidanka miliyan biyar na siya ka biya sai bayan nan kuma sai ce to ka san fa tayis din nan shekaran jiya na sa ki tinki nan ma daga baya ne na sa saboda haka zaka biya ni kuɗin tayis na da tinki na ba da wannan daman a ila ya abin da ya saka siya miliyan biyar din saboda wannan gyaran da yayi da kila wannan gonan ma saboda hudan ne dan ƙara mata daraja aka dan ƙara farashi to duk abin da kai na gyaran gida to bayan an yi ciniki ba za ka ce da wannan daman inda abu ne na gani na siya kila inda baka gyara ba farashin gidan ba zai kai haka ba in baka gyara ba farashin gonan ba zai kai haka ba to gyaran da kai ne yasa farashin ya kai ya kai haka kuma a ka'ida na sai da gida irin ba ku ka'ida duk abin da a makale yake a jikin gida idan dai ba al'ada ne ta fi da shi ba to in ka sai gida ka fi a hada wannan ka sai gida da POP wani a gama sai a ce wa a cire pop nan a zo a sa maka wani wani sinin ko wani abu ka sai gida da fanka bayan ka tafi ba za a zo a cire fanka ba duk abin da yake makale da tiles din da aka sa a gidan da wani fenti da aka yi da ko menene ka ya shi sai dai abunda da al'adance za a ce ana cirewa idan ka sai gida ka zo an nuna gida ka ga fridge a gidan ga TV kaga TV makala shi ake yi amma a al'ada ai ba a sai da gida da TV sai dai an sharɗanta sai ka zo ka sai gida ka zo ka samu ga kujeru ga kafet an shimfiɗa ga fridge nan ga kayan kicin ga abun nan ga TV sai aka gama ciniki mai gida zo zai kwashe kayan sa ce, hade shi ka ce, ba ka da hujja ai in hadda shi ne sai ka sharɗanta dan sai gidan fa amma hadda wa'annan kayayyaki sai ce to ai ciniki don a al'ada ba a sayarwa da wa'annan kayayyaki amma duk abin da yake makale a jikin hatta mitar gidan in dai baka ce ban da ita ba to da ita aka tsaya sai dai in ka sharɗanta ta duk abin da yake makale sai an ce kusa a fitar da shi har da esin gidan ma sai dai idan ka cire sai dai in ka sharɗanta ka ce ban da esi domin abu ne da za a kafa shi a jiki kila inda za a bantare inda aka sa AC nan wurin nan sai a ganshi fanklon sai a gaba ta filista ma ko ni tsohon pinki ne ko menene kaga wannan abun ya kara wa gidan kyau ya kara masa dada amma duk abin da ba makala shi aka yi ba wannan kuma sai dai idan al'ada ne ta da shi in ta da shi sai a ce babu ban da wannan abun in ba ta fitar ba to har da wannan abun ka wato ainihin ka saya haka idan ka sai mota shi ma in ka sai mota har da rediyo motan ka saya har da AC motan ka saya kar bayan an gama ciniki ko sai a zo a cire rediyo a cire AC a cire tafiyo taya akan me hain ka zai mota ka saya har da har da wayannan abun ne al'adanci shi ma sai a bar shi haka to shi yasa gona ma aka ce idan har ka yi riga ka gyara ka yi fela wato ka share gonan ka yi huda to in na zo na siya fa har da hudan na siya daga baba za ka taimaki banda wato ainihin hudan sai ya ce walmawo in kana yazidu wa yafi fa bai'uhu lidalihi laysa yahib walma'u ruwa in kana yazidu in ya zama yana karuwa waya killu yana karanta fa bai'uhu sai da shi lijalihi idan walaisa ya ba ya halatta lijalihi saboda rashin sanin zai ragu ko bai zai ragu ba yaushe yake raguwa ko yaushe ne bai zai ragu ba wato misali kaman kana da wani dam ne sai ka zo ka kai mutum ruwan wannan dam din ya halatta ka sai da iya ruwan banda dam din domin idan rani rani ai ruwan yana karewa ko kaga sai a dinga ɗiban ruwa a dinga ɗiban ruwan to ya halatta ka siyar idan an riga an sani cewa ruwan nan yadda aka sai da shi haka za a kwashe shi babu matsala amma idan ruwan nan yakan ragu wani lokacin wani lokacin kuma ya karu to ba a sai da shi sai in an sanya yake raguwa ya yake ƙaruwa wato ba za ka zo ka sayar masa da tafki a cike da ruwa ba kai ka tona dam din kai sai na sayar masa da ruwan ka kwashe shi kai aikin ka alhalin ruwan a sai yana raguwa yana tsotsewa kasa wani lokacin kuma zai iya karuwa in damuna ne sai ka sayar masa na shekara ɗaya to sai dai in an san lalle da damuna yana karuwa da rani yana riguwa an san wannan ka'idan aka saya a haka wannan ya halatta amma in ba a san riguwarsa da karuwansa ba ba a san yaushe zai rigu ba ba san yaushe zai karu ba ba san ya zai karu ya zai rigu ba to wannan ba halatta kuma da akwai garari a ciki shari'a kuma ta haramta jikin da yake da garari amma kaga yanzu wannan in a drone ne aka ce ma ruwa drone da ya kasa bai zai rigu ba zai ba zai karu ba in tanki ɗaya ne ba zai rigo ba zai karu ba dama an riga an auna ruwan wannan baka da wani wato ainihin matsala a ciki saboda haka kenan dai musulunci bai yarda da cinikin garari ba abun da baka da sa baka da sa baka san karshen sa ya zai zama ba sai abun da dama ka san karshen sa ya zai zama sannan nan ne shirya ta halatta ta halatta a tsere maka shi in ba ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana cinikin garari za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu